فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غرم بوشي أجهر بوشي وانا يمتي مي البركة نجوماء يو ترى قوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 5 miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam a inda za mu tashi akan aya ta 88 cikin wannan sura kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu akwai wanda ya rubuto ya aiko yana tambaya game da mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba ya halatta ko bai halatta ba wannan bil ijma ijma'in malamai duka na musulunci haramun ne mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba kowane irin addini ko yake yi sawa'un wasani ne wanda yake addinin maguzanci ko kuma yana addinin kiristanci ko yana addinin yahudanci wannan ijma'i ne na malamai kakaf ba a samu saɓani a kan wannan matsala ba saboda nassi ne na alkur'ani ya tabbatar da haramcin ba ijtihadi ne daga cikin ijtihadat na malamai ba nassi ne na alkur'ani ya haramta wa musulma ta auri wanda ba musulmi ba musulmi aka haramta masa ya auri mushirkai mata aka halatta masa auren bakitabiya wato aka halatta masa auren kirista ko bai yahudiya wacce take katangaggiya kamammiya wacce ba a santa da biye-biye ba shi ne togaciyar da aka samu kawai shi ne dangane da namiji ya auri wacce take kitabiya ko baya ga haka gangane da mace ba a samu togaciya ba Allah subhanahu wataala yana cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ce kada ku auri matan da suke mushrikai waɗanda suke shirka da Allah suke bautar wasu abubuwa ba Allah ba har sai sun yi imani ko da ko za su ba ku sha'awa ku auri baiwa mumina ya fi muku alkhairi sama da ku auri wacce take mushrika haka ne yace kada ku aurar wa mushrikai ‘ya’yanku mata har sai sun yi imani ko da ko sun ba ku sha'awa wasu halayyarsu ko wasu ɗabi'unsu masu kyau ne ne har suna shirka da Allah to kakku aure musu da ‘ya'yanku mata ta wala tunkihul mushriki na hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabaku ce ku ba wa ɗa ‘yarku wato ku ba wa bawa ‘yarku ɗaya inda mumini ne shi ya fi alkhairi sama da ku ɗauki ‘yarku ku ba wa mushriki komai yadda zai ba ku sha'awa sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'atkumul mu'minatu muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yuhilluna lahun la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan muminai mata suka zo muku daga makka sun yi hijira sun baro mazajensu kafirai sun zo madina to ku jarraba ku jarrabe su don ku tabbatar da cewa imaninsu ne ya rabo su da da mazajensu ba wani abu ne suka yi na laifi suka gudu ba ba kuma buƙatar wata duniya ce ta kawo su ba a'a imanin da suka yi ne ya sa. ba za su iya zama da mazajen su kafirai ba to ku jarraba su ku tabbatar da wannan Allah shi ya fi kowa shi ya fi ku sanin imaninsu ce fa in alimtumuhunna mu'minatin in kuka tabbatar da mu'minai ne su bayan kun jarraba su kuka samu yaqini kuka samu tabbacin cewa mu'minai ne da gaske suka baro wato da gaske imani ne fito da su Allah ce to kada ku mai da su zuwa ga kafirai la hunna hillun lahum su matan ba su halatta ga waɗannan mazajen nasu kafirai ba wala hum yahilluna lahun su ma waɗancan mazajen kafirai ba su halatta ga waɗannan matan mu'minai ba Allah ya raba alaƙa tsakaninsu yayin da kafirci ya shigo wato aka zaman idan ta musulunta shi kuma yana kan kafircinsa lokacin da abul as ibn rabi wanda yake auren yar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kama shi yar annabi sallallahu alaihi wasallama zainab tana karkashinsa tana matarsa an yi auren tun kafin musulunci haka kafin maganar haramcin aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi bai zo za ka yi aurensu ita yar annabi sallallahu alaihi wasallama ce shi ko ba musulmi ba da aka zo yakin badar sai zama da an kama shi cikin waɗanda aka kama a cikin ribatattun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince a karɓi fansa a wajensu a sake su kowa ya biya wata wani abin da zai fanshi kansa ko ‘yan uwansa su biya a wani lokacin ita zainab ta aiko da kayan adanta abin wuyanta a kan ta fanshi mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam ce to gashi zainab ta aiko muku da abin wuyanta don ta fanshi mijinta in kun ga za ku karba ku karba in kuma za ku bar mata to wannan ya rage naku haƙƙi ne na musulmi yanzu ba suka ce a su ba za su karbi tunda ita musulma ce to bayan sun yarda za su sake shi annabi ya ce to da sharadi ɗaya, za ka dawo min da yata ya ce ya yadda aka sake shi ya koma kuma da yana komawa ya shirya ta ya dawo da ita madina da annabi yana yabansa akan haka ce ya mun alkawari kuma ya cika mu yana iya karya iya kare alkawarin tunda ba musulmi bane kuma halin yaki yake amma saboda yadda suka ɗauki alkawari da girma hatta kafiran cikin suna kula su kiyaye wani alkawari dauka sai ya dawo da ya ce ya mun alkawari kuma ya cika mu ya dawo masa da issa ta zauna ba ta yi aure ba sai bayan shekara shida shi kuma sai musulunta da ya musulunta annabi sai mai da auren ba tare da an yi sabon ɗaurin aure ba kawai aka ce ta koma gidanta da wancan ɗaurin auren nasu na farko hujja a nan shi ne annabi sallallahu alaihi ya raba tsakaninsu saboda me saboda shi ba musulmi ba ne sauraka wannan shi ne abinda musulmi suka yi ijma'i a kansa babu wani saɓani a kan cewa mace musulma bai halatta ta auri wanda ba musulmi ba wataƙila wani ya ce to ya aka yi aka halatta wa shi namiji ya auri wacce take kitabiya wacce take tana bin addinin nasara ko addinin yahudanci ya shi ita kuma wacce aka ce katta auri wanda yake bin wannan hikima a nan na farko dai al'islamu ya alu wa la alai musulunci koyaushe shi ne sama ba a zama a fifita a kansa sanin kowa ne cewa da mace da namiji mace namiji ne sama mace ƙasa Isa ce ƙasa da shi arrijalu rijalu qawwamuna 'ala an-nisa shine mai gida shine mai bada umarni shine mai hanawa to idan ya zama na shi ba musulmi ba ita musulma to kaga nan wanda ba musulmi ya zama sama da wanda yake musulmi an taushe musulunci sannan abu na biyu a yayin da musulmi ya auri wacce ba musulma ba ba kitabiya shi ya yadda da asalin addininta ya yadda da annabin da ta yi imani da shi in bai ya ce ya yadda da annabin musa ba zai zagi annabin musa a gabanta ba in ya yi haka ma ya kafirta in ba nasari ya ce ya yadda da annabi isa a.s. ba zai taɓa zagin annabi isa a.s. ba don in ya haka ma ya kafirta ya yadda da attaura ya yadda da linjila ya yadda da asalin waɗannan annabawa da addinin da suka zo da su ba zai taɓa cin mutuncinsu ba sai dai ya faɗi su ya girmama su amma idan wanda ba musulmi ba ya auri wacce ba musulma ba wadda take musulma to shi bai imani da annabinta ba bai imani da ta ba bai imani da addininta ba zai iya zagin annabi a gabanta zai iya zagin musulunci zai iya zagin alƙur'ani a gabanta zai iya wulaƙanta ma alƙur'ani a gabanta kaga rayuwa ba za ta yi haka ba sauraka kaga shi yasa musulunci sai ya bar ya juya abin mace tana namiji na iya auren mace ita ma ba kitabiya saboda shi yake da wato ƙarfi shine sama sannan kuma shi ba zai ci mutuncin addinin ta ba ko annabin da ta yi imani da shi shi ma dole ya yi imani da shi amma sai bai yarda mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba saboda wannan saboda haka idan mace musulma ta kuskura ta auri wanda ba musulmi ba to ba aure suka yi ba wannan annikahu batil bil ijma wannan aure babu shi kuma zaman da suke zaman zina ne in ta san hukuncin ta yadda aka yi wannan aure to hukuncin ta hukuncin mazinaciya ce za a yi mata haddi irin na wadda ta yi zina saboda ta san hukuncin ta keta shi saboda haka wannan hukunci ne wanda yake rattababbe babu wani saɓani a tsakanin malamai masana shari'a saboda alkur'ani ne ya tabbatar da shi kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da shi hatta shi kansa namiji a roce ba musulma ba in ka kula in ka kula cewa za ku ga daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina Umar yana yana tsawatarwa akan haka yana tsawatarwa akan haka duk da Allah ya halatta yana jin tsoron eh, lokacin da Ubayi ibn Ka'ab ina jin Ubayi ibn Ka'ab ne aka gaya masa cewa ya auri wata wata abin nan sai ya aika masa cewa ka iya sake ta sai yake cewa haramun ne sai ce ba haramun bane amma ina jin tsoron ku ci gaba da auren su haku kuna auro wato waɗanda suke masu zaman kansu kuna auro mu misali Allah subhanahu wataala ya halatta waɗanda suke katangaggu uhilla lakum wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin Allah sai da ya sanya sharaɗi zan akwai akwai wato tsare kai ba waɗanda suke sake ba waɗanda suke suna suna iya neman wasu mazajen daban ya ce to ina jin tsoron kada ku je kuna neman ku je ku auro waɗanda suke mumisat mata masu zaman kansu su nuna muku cewa su ma za su iya zaman aure tare da ku sannan kuma yana jin tsoron har ila yau in ana haka to za a wayi gari 'ya'yan musulmi su kuma su rasa mazaje zama na kowa sai kuma ya auri wacce ba musulma ba a ce ai sun fi daɗin zama su ba za ka yi ta kashe kuɗin cefane da waye ba sai su su nemo da kansu amma 'yan musulmi zama za ta yi gida sai ka kawo mata shi kenan sai zama da 'ya'yan musulmin su rasa mazaje to sai na umar yana rufe wannan kofar duba da wannan mafsada ɗin da yake tsoron kar ta samu to kaga idan har ya kasance a babin wannan ma ana samun takatsantsan ina kuma ga inda kwata-kwata Allah bai halatta ba sai wannan da yake tambaya akan kan cewa mace ce ta yi aure bayan aurenta da wata biyar da rabi sai ta haihu to wai dan namijin ne kuma ya auren su yake a wata abinda abinda mafi karancin abinda lokacin ciki da da da musulunci ya fito da shi shine wata shida shine aqallu muddatul hamli wata shida da Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra 30 shahra aka fidda wata 30 aka fidda shekara biyu da Allah subhanahu wata'ala ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn aka fitar da abin nan wata 24 kaga saura wata shida wata 24 sune shekara biyu na shayarwa sannan saura wata shida malamai suka ce to wanda ya nuna cewa mace na iya samun haihuwa cikin wata shida shine mafi karancin watannin haihuwa to idan ta haihu ƙasa da haka to kaga akwai matsala ba a gidan mijinta don ta samu cikin ba ta samu cikin kafin ta yi aure to anan ya rage shi mijin zai zauna da ita ba zai zauna da ita ba kuma wani ya rage nashi aurensu yana nan ko baya aurensu yana nan aure wato mutum ya auri mace da cikin da yake ba na halal ba ba wai na wani mijin ba idan misali wani mijin ta aura sai ya sake ta da ciki sai ta ɓoye cikin sai ta je ta yi ce ta gama idda sai aka aure ta alhalin da ciki tare da ita bayan an aure ta sai aka gano ashe tana da cikin wancan tsohon mijin na farko to wannan auren babu shi saboda bata fita daga idda ba to amma idan wato ta je ta yi biye-biye ne ta samu cikin kaga ba ya da uba na shari'a to sai ta yi aure a haka ba a sani ba kamata yi da a ce an san da cikin ta haihu idan ya zan shi wannan zai aure ta a batta haihu to idan ba a batta din ba ta haihun ba sai aka yi auren auren yana nan saboda rashin haihuwarsa ba wannan zaman da take ba zaman idda take ba ba ta da iddar kowa a idda ne aka hana aure abinda ita wacce ake bukata ta yi shine istibra'i a ce an samu mace ta taba yin fasikanci za ta yi aure istibra'i za ta yi haila daya to wani istibra'i ba shine idda ba rashin sa baya haramta auren da aka riga aka yi in ba a yi ba to sai a ce a yi istibra'in amma in aka riga aka yi auren ba a yi istibra'in ba to ba a cewa auren bai yi ba don ka ɓata auren to yana buƙatar dalilin ɓata auren sau haka auren yana nan in ya ga zai zauna da ita a haka wannan kuma zaɓin sani amma dai wata biyar da rabi to ba zai zama wato an lizimta masa karɓar wannan cikin ba ah, sai kuma wanda yake maganar yake tambaya game da sujjadar qabli da ba'di ana yin ta sallar nafila ana yin ta sallar nafila game da ake ba'di sujjadar qabli da ba'di sujudus sahwi a cikin sallar farilla haka nan ita ma sallar nafila idan wani abu ya faru wanda ake yin sujjada ta sahwu ana yi a cikin sa hukuncin sallah da ƙananan kaya ba hula to kananan kaya suna ne da ya haɗa kaya iri-iri idan har za su rufe kafaɗunsa su rufe tsiraicinsa ba za su bayyana wani abu na tsiraicinsa ba to babu laifi don ya yi sallah da su ba cewa sallarsa ba ta yi ba amma ba haka ya kamata ba ana son mutum zai yi sallah ya shiga ta kamala Allah cewa zinata kuma inda kulle masjid ya bani adama zinata kuma inda kulle masjid ku yi ado a kowace sallah ku yi ado za ku shiga sallah Allahu haƙo an zayyana la Allah shi ya fi cancantar yi wa ado idan za ka yi ado kana suwa ka shiga cikin jama'a za ka je daurin aure za ka je taro ka yi ado to Allah shi ya fi cancanta yi masa ado domin za ka gana da ubangijinka kasancewa za ka gana da wani babban mutum da kake girmamawa kake ganin kwarjininsa za ka yi sha'awa ka je da kaya na kamala to Allah shi ya fi cancanta yi masa wannan saboda ka Allah ce khudhu zinatakum inda kulli masjid zaka kai shiga mai kyau ka sa hularka ka sa ka na abin nan kai sallah da su amma da zaka yi da kananan kayan kuma ba hula ba a cewa sallah ka ba ta yi ba sallah ka ta yi addu'a bayan sallah ita ma sai da larabci a'a addu'a bayan sallah ba sai da larabci mun yi magana ne akan addu'a a cikin sallah yayin da kake cikin sallah to kana cikin wani aiki da aka tsara aka tsara shi to ka yin addu'a a cikinsa da wani yare kaga shigo da wani abu ne wanda baya cikin wannan ibada amma in ka gama sallar ka to ka roƙi Allah da duk yaren da kake kake kake iyawa wannan babu komai ci gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن walada laqad جئت شئتم شيئا إِلَّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله سبحانه وتعالى يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كما سكتي الله من رحمة يارك له لقد جئتم شيئا إدا للي حقيقة كنزو دون أبو ميقر ما مرد دنجي تكاد السماوات يتفطرن منه saura ƙiris ko sammai sun kusa su tsatsage saboda wannan magana watan Shakul, ardu ƙasa ta kece wata khirrul jibalu hadda duwar watso su zubo su rugurguje an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah mai rahama yana da ɗa wa ma yan bagirin rahmani an da walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi dukkan wani abin da yake sama da ƙasa fa illa atir rahmani abda fa ce yazo wa Allah yana yana matsayin bawa laqad ahsahum kuma lalle haƙiƙa ya kididdige su laqad ahsahum kuma haƙiƙa Allah ya kiyaye su wa adda ya kididdige su sosai wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda dukkaninsu kowa sai ya zo masa rana gobe kiyama shi shi kadai a wannan ayoyin kamar yadda muka fara bayani jiya Allah subhanahu wata'ala yana magana da mushrikai na larabawa waɗanda suka ce Allah yana daɗa. ɗa wa ƙalu a nan damirin yana koma zuwa ga mushrikai na larabawa waɗanda suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadun rahmani inasa Allah ce sun mayar da mala'ikun da su bayan Allah ne mai rahama sun mayar da su mata suka ce mata ne ‘ya'yan Allah ne saboda haka suna cewa abin nan gumakan da suke bautawa suna wakiltar waɗannan ‘ya'yan Allah ɗin ne shi yasa suke sa musu sunayen mata su sa allat al'uzza almanat duk sunaye ne wanda suke na mata tusammuna mala'ikata tasmiyatar unsa shi kuna kiran kuna sawa mala'iku sunayen mata domin a haka su suka ɗauka. shi ne Allah yake magana da su a nan cikin wannan magana akwai hannunka mai sanda ga sauran aƙidu zuma da suke cewa Allah yana da kamar aqidar yahudawa da suka ce uzairu wasu daga cikin yahudawa da suka ce uzairu ɗan Allah ne ko ƙidar. A nasara da suka ce isa ɗan Allah ne to anan akwai hannunka mai sanda gare su duk da ba da su ayar kai tsaye take magana ba ai tana magana ne da abin nan da mushrikan larabawa kuma daman wannan matsala ta jingina wa Allah ɗa sura ta yi magana a kansa a baya yayin da ta yi maganar annabi isa alaihissalam inda a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ce zalika isa ibn maryam qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhana idza qada amran na inna ma yaqulu lahu kun fayakun alati zalika isa ibn maryam ci wannan shine isa dan maryam wannan da kuka ji bayanin sa da yadda aka aka samu cikin da yadda aka haife shi shine isa dan maryam kuma wannan ita ce magana ta gaskiya wacce kuke jayayya a kanta? wasu su ce shi Allah ne wasu ce dan Allah ne wasu ce ɗaya uku ne lillahi an min walad ba ta yiwa samsam a ce Allah ya rikiɗa. subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah a ce ya rikiɗa. domin rukon da alama ce ta ta bukatuwa Allah ko bai da bukatuwa zuwa ga kowa subhana idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun in ya nufi al'amari kawai cewa yake da wannan abu kasance sai ya kasance saboda mai irin wannan kudura ya fi karfin a ce yana bukatar mai taimakonsa sa rukon ɗa ko neman ɗa neman mai taimaka maka ne shi ko ya wuce wannan saboda haka a can Allah ya yi magana a kan wannan da nasara to a nan kuma sai Allah ya dawo da maganar amma a kansu waɗannan mushirkai cewa ƙalu suka ce ita ittakhazar rahmanu walada Allah mai rahama ya ɗa a jiya mun fara magana cewa Allah mai rahama sun Allah ya ce sun ce Allah mai rahama abinda kuma shi Allah subhanahu wataala ya gaya mana da kansa ya ce ba su yarda da sunan ar ba ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ce idan aka ce da su ku yi sujjada ga mai rahama sai ce waye ko mai rahama ma yi sujjada kawai ga wanda kake umartar mu wannan sai ƙara sa musu bijirewa da fandarewa wannan aya ta nuna mana ashe ba su yarda da cewa Allah yana da suna Ar-Rahman ba kissar annabi sallallahu alaihi wasallama kissar hudaybiya sulhul hudaybiya lokacin da aka zo za a rubuta takarda tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa lokacin da aka turo suhail ibn amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina ali ya rubuta ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya ce a'a mu ba mu san wannan ba sai dai a rubuta bismika allahumma mu wannan muka sani annabi ya ce to rubuta haka bismika allahumma saboda mu duk inda ta faɗi sha ne Allahumma din dai Allahu din da Allahumma din din muna faɗa saboda haka a rubuta hakan saboda haka anan kuma sai gashi Allah ya ce sun ce ittakhadha rahman walada anan hikaya ce ubangiji subhanahu wataala yake ta maganar su sai aka sanya kalmar ar-rahman maimakon kalmar Allah abinda su suke faɗa ittakhadha Allah kamar yadda ya faɗa abin nan kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin farkon suratul kafi wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada ya gargadi waɗanda suka ce ittakhadha Allahu walada kalmar Allahu suke amfani da ita ba kalmar Ar-Rahman ba to anan amma Allah sai ya hikaito labarin su da kalmar da take daidai da Ar-Rahman da Allah walidullaha aw idur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna da Ar-Rahman da Allahu duk sunayen Allah ne duk abu ɗaya suke nuna zatin Allah subhanahu wataala mai girma da waya. saboda haka sai Allah ya sa ya amfani da kalmar ar-rahman da suke gujewa su jita ba dan kuma dan a nuna musu cewa wannan kalmar da kuke gujewa sunan Allah ne ko kun ko kin so suna ne na Allah subhanahu wataala saboda haka sai aka shigo da ita a cikin hikayar maganar su amma ba wai dan ana nufin cewa su suna amfani da kalmar ar-rahman bane suka ce Allah mai rahama ya riƙida Allah ce laqad ji'tum shay'an idda lalle haƙiƙa kun zo da wani babban abu kuma mara daɗin ji iddan ai aziman kun zo da wani abu mai girman gaske kun zo da wani abu mai firgitarwa na tashin hankali wanda ba shi da daɗin ji kalma ce mai muni kalma ce da take jawo hushin Allah subhanahu wata'ala kai ba ko ma menene daga cikin bayan Allah idan ya ji wannan kalmar zai fusata zai yi fushi saboda bi saboda girmanta a ce Allah yana da ɗa domin jingina wa Allah subhanahu wata'ala ɗa jingina masa tawaya ne jingina masa gajiyawa ce jingina masa nakasa ne ubangiji kuma cikakken ƙudura ne ubangiji shi ne samad ulhu allahu ahad allahu samad ne ɗaya tilo kuma shi ake nufa da bukatu baya da buƙata a gurin kowa sai dai shi a buƙata a wajensa wa huwa yut'imu wala yut'am shi yake ciyarwa shi baya neman a ciyar da shi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an tut'imun bana buƙatar ku azarta ni bana buƙatar ku ciyar da ni ubangiji subhanahu wataala al-qayyum ne Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine wanda yake rayayye mai cikakken rayuwa wanda yake tsayayye da zatinsa baya da buƙatuwa zuwa ga kowa baya da buƙatuwa zuwa ga komai kuma babu abin da yake gagararsa to a zo a ce yana da ɗa rukon ɗa yana nufin yana yana nuna bukatuwarsa sannan kuma yana nuna cewa akwai wani wanda zai yi tarayya da shi cikin mulkinsa domin in aka ce yana da ɗaɗan nan zai zama ɓangare ne daga cikinsa abinda duk ya ɓangaro daga cikinsa zai zama ya ɗauki irin sifofinsa in ya ɗauki irin sifofinsa shi ma ya zama Allah to kaga ya zama ba shi kaɗai ba ne Allah kenan akwai wani da zai iya zama Allah tare da shi kaga wannan magana ta yi girma sosai maganar ahadiyar ubangiji an soke ta an kawo wani abu shariki da ubangiji subhanahu wataala bayan kuma yana cewa lam yakul lahu sharikun fil mulk ba shi da wani abokin tarayya cikin mulkin sa shi kadai yake la sharika lahu to tabbatar masa da da abinda yake nunawa wato kenan yana da wani wanda zai zama shi ma tare da shi domin duk wanda ya fito daga daga bangaren sa daga jikinsa to zai dauko sifofi irin nashi to shi ma zai zama Allah din ne shi yasa Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wata magana wata ke da girma kuma take da munin gaske takadu samawati yatafattarna min to Allah subhanahu wataala yana sura maka asar, asar wato abinda fushin Allah da yake yi ga mai fadar wannan magana da abinda wannan fushin nasa ba dan rahamar ubangiji da hakurin ubangiji ba Allah subhanahu wataala kana haliman ghafura mai haƙuri ne sannan mai gafara ne sannan mai rahama ne ba don rahamarsa da haƙurinsa ba to da yana iya sa sama ta kyakkece ta kakkare ta rufto ta rufe wasu wannan magana yana iya sa ƙasa ta tsage ta haɗe masu wannan magana yana iya sa duwar watsu su farfashe su zubo ma masu wannan magana su rufe su su halaka su to amma fushinsa abinan rahamarsa ta abinan rahamarsa ta rinjaye fushinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi dan abbas da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba kitaban wa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati sabaqat ghadabi yayin da Allah ya gama halitta sai ya rubuta wani littafi yana nan tare da shi a wajen al'arshi abinda yake kunshe cikin wannan littafi inna rahmati sabaqat ghadabi lalle Rahama ta rinjaye na. Allah yana fishi amma rahamarsa kuma ta yafi rinjaye sauraka rinjayen rahamar sa ta sa ta hana sama ta kekkece akan masu game da maganar cewa Allah yana da rahamarsa rinjayen rahamarsa sai ta za ta hana wato ƙasa ta tsatsage ta kece ta haɗe masu wannan magana rinjayen rahamarsa ita za ta hana duwar su farfashe su zubo su yi rugurgu akan masu faɗar wannan magana shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya samawati yatafattarna minhu Watan tanshaqqu ardu wa takhiru al-jibalu hadda sama ta kusa ko sammai sun kusa su tsatsage minhu ay min hadha al saboda wannan magana ta cewa Allah yana da da Watan tanshaqqu ardu ƙasa ta kece Wata takhirru Jibalu hadda duwar watsu su zubo su kakkarye haddan su yi rugurugu shi ne, bayan sun zubo a ji wani kara a suqut ma a as-saut shine ake cewa hadda su zubo su yi rugurugu su farfashe saboda an ce Allah subhanahu ta'ala yana da ashe kaga dukkan halittun Allah subhanahu ta'ala da ya yi a sammai banda dan adam da da da aljan a sama da ƙasa dukkaninsu masu sallama wa Allah ne subhanahu wata'ala game da tauhidinsa masu jin tsananin ɓacin rai ne game da abin da zai keta tauhidin ubangiji kadai ta Allah duk sanda za a yi wata magana wacce za ta nuna keta alfarmar tauhidi to wannan tana ratsa waɗannan halittu na Allah subhanahu wata'ala da sama da ƙasa da abin da ke cikinsu mun ban da mutum da aljan babu wanda ba zai girgiza ba yayin da ya ji kalmar da take nuna Allah subhanahu wata'ala yana da yana da abokin tarayya haka wanda yana nuna maka munin shirka da Allah yana maka wato shirka da Allah mummunan abu ne wanda ba wai mumini kadai da yake tare da kai ba har sauran halittu da suke kewaye da kai ji ne ba ka yi amma ko su hankalinsu na tashi yayin da za su ji wani yana shirka da Allah to idan har haka abin yake ya za ka ce a yanzu irin yadda muke jin wasu waƙe-waƙe suna tashi na zagin Allah ƙarara na ce ma wasu halittu wasu mutane a ce da su Allah ne ko ma a ce sun fi Allah har ma a ce wane shehu wane ya fi Allah a yi waƙa da kiɗa a riƙa yaɗa su a cikin al'umma kuma masu wannan abin suna nan ana yawo ana tare da su an san su kuma an yi shiru ba za a iya ɗaukan wani hukunci a kansu ba saboda muna, cikin secular state ƙasa ce da ba ruwanta da addini saboda haka aje a zagi Allah ba ruwanta a zagi annabi ba ruwanta in ka ga an yi wani abu to an ga wata hatsaniya za ta tashi a ce to saboda tsaro ba wai saboda Allah ba to kaga idan har irin haka na faruwa mu a wajenmu musulmi abinda muke tsoro shine fushin Allah fushin Allah kuna ji dai yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada ce laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda wato hatta sautin ajiye ayoyin zai nuna maka babban abu ne wato zaka ji sa da ƙarfi zaben kalmomin da aka yi amfani da su anan ce takadu samawatu na minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda an da lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada saboda haka wannan abu ne mai munin gaske da ya wajaba al'umma ta tashi tsaye wajen ta ga ta yaƙe shi ba a ce ba za a samu wanda ba musulmi ba wanda zai ce baya musulunci wanda wani abu ne a tun kafuwar duniya akwai shi kusan ma waɗanda ba su yi imanin ba su suka fi yawa wa ma aksarun nasi wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin yawancin mutane ba imanin za su yi ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun sauraka mushrikan su suka fi yawa Allah ya faɗi haka to amma a fito ana gatsali irin wannan ko kafiran da ba su irin wannan ba ba su fito sun zagi Allah ba suna yadda da Allah man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah wa ya halicci sammai da ƙasa su ce Allah ne sun sallama wa Allah halittarsa jaye yadda ake da su kan tauhidul uluhiyya su yarda cewa shi kaɗai za a bautawa su anan suna da ra'ayin cewa a'a suna ga za a iya yin ratsi a bauta ma wani shi kuma wannan wani ɗin ya kama hannunka zuwa ga Allah kai kai baka isa ba kai tsaye ka samu shiga wajen Allah sun mai da shi kamar wani mugun abin nan mai mulki wanda talakawansa ba za su iya ganin shi ba saboda suka yi wannan kiyasi sai suke ga cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa muna bauta ma waɗannan dan su matsar da mu kusa da Allah ne mu ba za mu iya matsa da kanmu ba in muka matsa ba za a ba mu kai gare shi ba amma ta hanyar waɗannan to anan ne aka yi ta'arta mu da su duk wannan yaƙe-yaƙen da annabi ya kan wannan ne fa ba zagin Allah suke fitowa suna yi ba to kuma yanzu a ce cikin al'ummar musulmi wasu da suke cikin musulmi su fito suna zagin Allah ƙarara ƙarara ka san yadda mutane suka ɗauka zagin annabi ya fi zagin Allah in aka yi zagin annabi to sai a yi ƙone-ƙone ma <laughs> amma aka zagi Allah to shi ba ana ga ƙaramin matsala ce to ka jibi abin da Allah yake faɗa kadu samawatu ya tafattar na tanshaqqu al shakwal arto wata khirul jibalu hadda hatta halittun da ke koye da mu girgiza suke yayin da suka ji ana zagin Allah ana cewa Allah yana da ɗa Allah subhanahu wata'ala la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ah, hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ahada ahada asbaru ala Allah ma ahada asbaru ala ala adha bi yasma'uhu min Allah babu wanda ya kai Allah haƙuri a kan cutarwa da yake ji ana yin wani abu na cutarwa ba za ka cutar da Allah ba innakum rifa ta zurro ne. ba ku isa ku cutar da ni ba to amma wani abu ne na ɓaci, ka ce Allah yana da ɗa. na bai ce babu wanda yake yin haƙuri a kan irin wannan ɓacin irin Allah innahu ku bihi ana shirka da shi amma sai haƙuri ya bar mu shirkan sai ta yi wa yaj'aluna lahu waladan su ce wani Allah yana da ɗa wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim amma duk da haka sai ya ba su ci da sha ya azurta su ko ya ba su lafiya ka mai cewa Allah yana da ɗaɗin gashinan ya samu abin duniya gashinan yana cikin koshin lafiya yana ci yana sha fiye da ma kai haƙurin Allah ne <clears throat> hadisi kursi shi ma yana cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ɗan adam yana zagi na bai kamata ya zage ni ba Ya yasubbu ibn adam wa ya yakul lahu zalik dan adam yana zagi na bai kamata ya zage ni ba ce zagi na yana cewa ina da ɗa ina da mata alhalin ban riki ɗa ba ban riki mata ba sauraka zagin Allah ne ka ce Allah yana da ɗa ko wani ya ce Allah yana da ɗa shi sa galibi masu irin tambayar mu cewa ya halatta kana da abokinka wanda yake eh, ba musulmi ba ya gayyace ka ɗaurin aure coci ka je to abinda muke gaya musu cewa ita shiga cocin ka shiga ka shiga wani abu ya kai ka fita ba shine laifin ba abinda za a yi a ciki ba ginin bane laifin a abinda zai zai wakana a ciki Ba da za a yi ka je wannan daurin aure baka ga abinda zai fusata abinda zai fusata Allah ba a cikin addu'o'in da sai an ce Allah da ko Allah uba kana ji kana gani ga ka ka zo kai ma ka zo kana taya su to ya za ka yi da wannan magana ta Allah ce kadu wata ya tafattar na minu ka zauna inda ake zagin Allah ya ne ibn adam walam ya kullahu zaka dan adam yana zagi na bai kuma dace zage ni ba yana cewa ina da ɗa. ka ce Allah yana da ɗa zagin sa yi. to ka je wurin da za a zagi Allah ka ce ka je ka taya shi murna ka taya shi murna ana zagin Allah saboda haka bai halatta ba ka bari in an ɗaura auren ka haɗu da shi can ka je ka yi masa congratulation ɗinka amma ba ka je ka zauna ba a yi da kai in aka yi da kai to kai ma fushin Allah zai shafe ka fushin Allah zai shafe ka domin ka zo ka yi tarayya da wanda yake suke zagin Allah Allah ce wa mayan bagilar rahmani an yattakhidha walada bai kuma dace ga Allah mai rahama a ce ya riƙi ɗa ba bai dace da girmansa ba domin shi babu wanda yake abu tamkarsa walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tamka da shi sannan Allah subhanahu wataala babu wanda yake daidai da shi hal ta'lamu lahu samiyya don haka dukkanin bayi dukkanin kowa bayinsa ne to tunda dukkanin kowa bayinsa ne ba sai yiwu ba kuma a ce cikin bayansa a ce kuma wani ɗansa ne bai a haɗa ɗa kuma ba ɗanka kuma bawanka ba zai yiwu ba duk inda aka ce wannan ɗanka ne to ɗanka ne ɗa ne in kuma har bawanka ne to ba zai zo ya zama ɗa ba wanda ka ce da shi kun fayakun ka halicce shi daga babu daga babu aka samar da ɗan adam ala ta'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a daga babu kai gaba daya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum babu ku kwata-kwata sai Allah ya yi ka ya yi ka daga babu kuma sai ka zama ɗansa ta yaya ɗan mutum daga jikinsa yake wani ɓangare ne nashi <coughs> shi Ya sa Allah subhanahu wataala nan sai yake faɗar hujjar da ba za ta yiwu ba a ce Allah yana daɗa. ɗa saboda mai saboda kowa bayansa ne Ya ce in an man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wani wanda yake sammai ko a ƙasa face ya zo wa Allah yana bawa to idan duka waɗanda suke sama da ƙasa bayan Allah ne kaga ba za a samu wani kuma ɗa ga Allah ba in aka yi haka to ya zama ba duka ne bayin ba kenan akwai wanda ba bawan ba ne kenan Allah ce laƙar ahsahu ubangiji ya ƙididdige su ya lissafe su wa adda <clears throat> ubangiji ya kiyaye su kuma ya lissafa su ya kididdige su sosai saboda haka ubangiji ya san kowa tun lokacin da Allah ya halitta ya halicci dan abin nan ya yi halitta har zuwa tashin alkiyama Allah ya san maza nawa ne ya san mata nawa ne ya san kanana ya san manya ya san kowa ba wanda bai san shi ba kuma dukkaninsu a bayan Allah suke saka yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkaninsu kowane zai zo masa ranar gobe kiyama shi ɗaya tilo zai zo masa babu wani mataimaki da zai taimaka masa ba Allah ba babu wanda zai fake a wajensa ba Allah ba zai zo wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai babu abokin tarayya gare shi Allah subhanahu wata'ala anan ne zai hukunci ga bayansa da adalcinsa babu wani wanda za a zalunta daidai da ƙwayar zarda Allah subhanahu wataala ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra haka kuka za ku zo mana ku kun zo mana kowa shi kadai kamar yadda muka halicce ku a karan farko Allah ya ci gaba da cewa innal ladhina amanu innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yas فَيَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati Lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai sai ya ja'alu lahumur rahman wadda Lallai Allah mai rahma zai sanya musu ƙauna? fa inna ma yassarnahu lisanika mu dai kawai mun sauƙaƙe maka shi alƙur'ani da harshenka litubashshira bihil muttaqina dan kai wa masu tsoron Allah dan kai wa masu takawa bishara da shi wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka gargadi mutane masu yawan jayayya da shi wa kam ahlakna qablahum min qarnin kuma wato al'umma nawa muka halakar gabaninsa al'umma nawa muka halakar gabaninsu hal tuhissu minhum min ahadin shin kana jin duriyar ɗaya daga cikinsu au tasma'u lahu rikza ko kana jin wata ‘yar miryarsa waɗannan ayoyi da su Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan sura bayan ya faɗi abinda kafirai suke yi wa muminai da sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tanada musu a lahira da batu akan masu jingina wa Allah subhanahu wata'ala da sai ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa mu'minai bushara wannan sura kamar da kuka sani tana cikin farkon surori da suka sauka a makka a cikin farkon farkon surori da suka sauka a makka kamar da muka yi bayani a farkon ta da za ku tuna cewa hijirar da aka yi zuwa habasha ja'far Ibn abi talib ya karanta wannan sura a gaban najashi saboda sura sura ce ta sauka da farko farkon abin nan to daidai lokacin da ta sauka musulmi suna cikin wani galla ana cikin gallaza musu da nuna musu kiyayya da nuna musu kyama duk da suka shiga ana korarsu ana hantararsu ana musguna musu wannan ita ce rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da musulmi a lokacin da wannan sura ta sauka sai ubangiji subhanahu wataala yake yi wa mu'minai albishir su kwantar da hankalinsu su yi hakuri wannan yanayi da suke ciki ba zai ɗore ba na humar rahmanu wudda a aka yi amfani da sin wacce ke nuna abin ba da nisa ba ba da nisa ba Allah ubangiji mai rama zai sanya musu ƙauna Mana zai sanya wa zai sanya kaunarsu a cikin zukatan wasu waɗannan dai ‘yan uwansu ne sun ƙi su sun ƙyamace su sun sako su a gaba suna cutar da su to su yi haƙuri sai ya ja'alu lahumur rahmanu wadda da saukar wannan ayoyi da zuwan mutanen khazraj tun shida ko takwas da suka zo hajji inda annabi sallallahu alaihi ya zauna da su ya tambaye su suwaye suka ce su mutanen madina ne khazraj ne yace amin mawalil yahud kuna cikin waɗanda kuke da kawance da yahudawa suka ce eh ya zauna da su sai ya gaya musu musulunci ya kira zuwa ga musulunci larabawa ne na madina waɗanda suna da ƙawance da yahudawa da suke madina da kuma yahudawa kullum suna ba su labarin cewa akwai annabin ƙarshe da allah zai aiko haka suna musu ma ainihin barazana da shi cewa idan allah ya aiko shi za mu haɗa kai da shi domin zai zo da irin addininmu da littafi irin namu za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku mu murƙushe ku to amma su a tunaninsu zai fito ne daga cikinsu su yahudawa ba daga cikin su Laraba ba shi yasa da ya bayyana cikin laraba suka kafirce masa to shine Allah subhanahu wataala sai ya kaddara a daidai wannan lokacin sai aka samu mutanen mutanen Khazraj su su shida ko su takwas sun zo Makka da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya karanta musu musulunci ya kira su zuwa ga shari'a sai suka tuno maganganun yahudawa sai suka ce to bari mu riga su ga wanda suke gaya mana ya bayyana duk abin da suke gaya mana gashi yanzu muna ji daga bakinsa don haka sai suka ce bari mu riga su mu yi imani da shi suka yi imani da shi suka koma suka ci gaba da kiran mutanen su a boye wata shekara sai suka zo su su goma sha biyu annabi ya zauna da su ya alkawari aka yi caffar bai'atul aqabal ula a hajji akan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira amma za su kare shi in yayi hijira da suka tashi dawowa kafin su dawo ma aka samu wasu manya-manyan abin nan dan suka nemi a aika musu wanda zai koya musu alkur'ani aka aika musu mus'ab ibn umair a daidai wannan lokaci irin shugabannin kabilun abin nan ausu da khazar suka suka rika shiga musulunci irin su usaid ibn hudayr da irin su sa'ad ibn mu'az suna cikin shugabannin kabilar aus suka shiga musulunci shekara ta dawo sai ga sun dasu 73 da mata biyu dan aka yi bai'atul aqaba thaniya inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka yi yarjejeniya cewa zai hijira ya je wajen su to kaga abinda Allah yake gaya musu ya tabbata ya fara tabbata sai yaj'alu lahumur rahmanu wadda Sai yi haƙuri wannan tsanar da suke gani ba jimawa ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya musu ƙauna soyayyarsu a cikin zukatan wasu sai ga su sun yi hijira mutanen madina sun zo sun tarbe su hannu biyu kowa ya sha jin tarihi irin yadda mutanen madina suka tarbi mutanen makka suka saukar da su a gidan gidaddajinsu walazina tabawwa والذين تبوأوا الدار من قبل والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya yabe su da imanin su ya yabe su da yadda suka karbi musulmi ladina awaw wa nasaru suka jawo su jiki suka ba su gurin zama suka taimaka musu har ta kai yu'thiruna ala anfusihim suna fifita ‘yan uwansu a kan kankin kansu walau kana bihim khasasa ko da ko su suna da bukata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mu'akha tsakanin al-aus da al-abin da al-muhajirun da al-ansar aka hada Abdurrahman aka hada Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Rabi aka hada su mu'akhat Sa'ad ibn Rabi ya kirawo shi gidansa ya ce ina da mata biyu ka duba cikinsu wacce ka fi so in saka ka aura in sake ta ta yi idda ka aura kuma ga dukiya ta zan raba ta biyu daidai wa daidai in baka rabi ka je ka yi kasuwanci ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malika dulloni ala suq mutane suna mamakin abinda sa'ad ibn rabi yayi amma abinda abdurrahman ibn auf yayi shi ma babban abin mamaki ne mutum yana bako ba shi da komai ya baro dukiyarsa da komai nashi a nuna masa mata guda biyu a ce sai ma ya zaɓa ba shi mai matan ya zaba ba a shi bakon ya zo ya zaɓa sannan ga dukiya mutumin ne ce zan baka rabin dukiyata ba kowa ne zai haɗe kwaɗayinsa ba amma wani ba ta gabansa ba wane ya kashi madinan ba hijira yiwu sauraka ya ce a nuna masa kasuwa zai je shi ma ya kasuwanci ya nemi rabansa sai ga shi ba jimawa har ya yi aure ya ba da sadaki ko mai tsoka na watan bin zahab annabi ya gan shi da alamar alamar angwanci a fuskarsa ya tambaye shi ya gaya masa ai aure ya yi na bai ce aure molau bishat je ka yi walima ko da akuya ɗaya ce kaga a ce ko da akuya ma'ana ya fi ƙarfin akuyar to kaga wannan shi yake nuna maka Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da abin da ya gaya musu sai yaj'alu lahumur rahmanu wadda to wannan ko ba ta takaita akan su ba abu ne da ya shafi kowane zamani kowane lokaci a kowane guri idan dai har aka tada waɗannan sifofi da Allah ya faɗa amanu wa aminus salihat mutum yayi imani yayi aiki na kwarai to Allah zai sanya masa masoya zai yi masoya a nan duniya ubangiji subhanahu wataala zai jefa soyayyarsa a cikin zukatan bayan Allah na kwarai muminai maza da mata za su suna son shi saboda imaninsa saboda tsoron Allahnsa kamar yadda Allah zai jefa zuka soyayyarsa a cikin mala'iku mala'iku su so shi saboda ka mutanen da suke muminai da suke ƙasa su so shi mala'iku da suke sama su so shi game da ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira da Imam Muslim da Imam Ahmad suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna iza, idza ahabba 'abdan da'a jibril faƙala ya jibril inni uhibbu fulan fulanan fa'ahibba idan Allah subhanahu wata'ala ya so bawa sai ya kirawo jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya ce ya jibrilu ina son wani don haka ka so shi fa yuhibbuhu jibril daga shi ma mala'ika jibril sai ya so sannan shi kuma mala'ika jibril sai ya yi shela cikin sauran mala'iku a sama ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani ku so shi fa yuhibbuhu ahlus sama thumma yudau lahu alqabul fil qabul fil qabul fil ard mutane wanda mala'ikun da ke sama su so shi sannan a sanya masa karbo a bayan kasa haka nan Allah idan ya ki mutun idza abghada abdan da'a jibril idan ya ki mutun sai kirawo bawansa sai kira jibril ya ce ya jibrilu inni ubghidu fulanan fa abghidu ina kin wani ka kishi jibril ya kishi sannan shi ma jibril ya yi shela a cikin mala'iku cewa to fa Allah baya son wane kuma ku ƙi shi mala'iku su ƙi shi sannan a jefa ƙiyarsa a cikin zukata fa yubghiduhu ahlu sama thumma yud'u lahu al-baghdha fi al saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi yake wannan shi yake sanya wannan soyayya a cikin zukata ba wani ne yake yi ba aikin Allah ne kai yi imani yi aiki na kwarai ka nemi yardar ubangijinka shi kuma Allah shi zai yi wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka so na jefa soyayyarka a cikin a cikin zuka zukatansu to abinda yake bukata shine imani da Allah da aiki na kwarai yayin da mutum zai yi wannan to zai samu wannan soyayya daga Allah subhanahu wataala za mu tsaya anan saboda kurewar lokaci abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa